أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta li'ilmi irfanin wa dhanni tuhama تعدية لواحد ملتزمة تعدية لواحد ولراء الرؤي ينمي ما لعلمه ولراء الرؤي ينمي ما لعلمه طالب مفعولين من قبل تمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول ولا تجز وكتظن جعل تقول إن ولي وكتظن تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل بغير ظرف أو كظرف وإن ببعض ذي فصلت يحتمل to za mu tsaya ne insha Allah har yanzu muna kan babi na af'alul qulub ma'ana zanna wa akhawatuha a ciki mun ce akwai af'alul qulub akwai af'alut tahwil ko at-tasir mun kuma yi bayani tun daga farko can dama aikin su suna shiga wa mubtada da khabar sai su yi masu nasba a ce maf'ulul awwal wannan maf'ul thani zanantu zaidan jalisan zaidan maf'ulul awwal jalisan maf'ul thani ina ji duk mun ta wannan bayani tun baya to akwai halin da ake samu tazunnu da alimtu ko kuma zanna da alima sukan iya samun maf'ulin bihi guda ɗaya kawai akan iya samun wannan hali idan alima ya kasance bi ma'ana arafa to zai ɗauki maf'ulin bihi guda ɗaya ne kawai misali kamar ka ce alimtu zaidan bi ma'ana araftuhu a wannan hali alima bi ma'ana arafa maf'ulin bihi kawai zai samu guda ɗaya muna fahimta sannan wanna in ya kasance bi ma'ana ittahama ya yi tuhuma shi ma a wannan hali zai ɗauki maf'ulun bihi ne kai guda ɗaya kamar misalin ce man ta zunnu ma'ana man tattahimu sai ka ce a zunnu zaidan ya'ani attahimu zaidan kaga anan ya samu maf'ulun bihi guda ɗaya irin wannan riwayan kuma an karanta qaulullahi ta'ala wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin ba dhanin ba dhanin bi za bi ma'ana bi muttaham muna fahimta don haka idan alima ya kasance bi ma'ana arafa ko kuma zamna ya kasance bi ma'ana tahama to a wannan hali kawai maf'ulin bihi guda dai za su samu muna fahimta ai shine malam ke cewa li'ilmi li'ilmi irfanin wa zanni tuhama al'ilm in ya kasance bi ma'ana al-irfan bi ma'ana araftu wazzon in ya kasance tuhama bi ma'anar tiham ma'ana tuhuma ta'adiyatul liwahida za su yi ta'adiyya za su nemi maf'ulin bihi ne kawai guda ɗaya multazama wannan abu ne wanda aka lazimta masu muna fahimta yi kenan mun san lokacin da zonna da kuma alima za su samu maf'ulin bihi guda ɗaya kamar mawaƙi na ce walaqad nazalti fala tadhunni ghayrahu minni bi manzilati al-muhabbi al-mukrami walaqad fala fala tadhunni gairahu. kaga nan anan tadhunni gairahu gaira shine maf'ulun maf'ul awwal ba maf'ul thani wa in kana wasu na kama shida da wannan baitin na cewa ya inganta ka cire maf'ulin bihi guda daya a wannan baiti wasu kuma suna ganin a'a cewa eh, wannan ta zunno bi ma'ana yani la tattahimi gairahu muna fahimta ne to idan ya zama na cewa a ana rubutawa a imla'i da zane guda biyu ana cewa a ru'yatu bitta ana cewa kuma ar-ru'ya bil alif muna fahimta ai to wanda muke son mu yi magana bil alif shine na mafarki ar-ru'ya salihah na mafarki idan alima ya kasance bi ma'ana na mafarki ne misali ko kuma abin ra'a ar-ru'ya ya kasance ra'a ru'ya gani na mafarki ne to shi ma zai nemi maf'ulai guda biyu kamar yadda alima can baya da zanna da hasiba suka nema misali ka ce ra'aitu fil manami ra'aituni jalisan ko ka ce fil manami ra'aituni jalisan muna fahimta filmanami fil manami ra'aituni jalisan kaga a ruya anan ru'ya hulumiyya ce hulumiyya bi ma'ana na mafarki al-hulum aghatu ahlam ba hilm na haƙuri ba to idan arru'ya ta kasance na mafarki ne ita ma hukuncin da muka ba alima da hasiba da zanna a can baya na cewa za su ɗauki maf'ulai guda biyu to haka za mu bata a wannan matsayi muna fahimta shine malam ke cewa wali ra'ar ru'ya ra'a in ta kasance na ru'ya mafarki ne bi ma'ana halumayya Inni ma li alima yani in siblaha ma li alima irin abin da ka baiwa alima na hukunci can to ka jingina shi ga wannan abin da ka baiwa alima na hukunci ko shine ta'diya li maf'ulil ibn muna fahimta ai yani maf'ulil awwal maf'ulil thani to idan ra'a ta kasance na ru'ya na mafarki ita maka bata wannan hukunci taliba maf'ulaini min qablu ka nema mata maf'ulai guda biyu kamar yadda ka nema ma alima a can inta ma kamar yadda ka jingina shi alima ga maf'ulai guda biyu to wannan ilmi shi ma jingina shi ga maf'ulai guda biyu amma yaushe in ra'a ta kasance halumiyya bi ma'ana manamiyya na mafarki muna fahimta malamai fahim malai yake cewa bai halatta ba ka sarayar ko ka share maf'ulun bihi guda biyu ko ɗaya in ba da wani dalili ba bai halatta ka share maf'ulin bihi guda ɗaya ko biyu ba a cikin wannan magana da muke na zonna da 'yan uwanta sai an samu dalili misali kamar tambaye kan ce man tazunnuhu sariqan wa kake zaton cewa shine barawo sai ka ce zai zaidan أظنه زيدا كاجا مفقول الأول إنها تاني محذوف دل عليه الدليل شيني مي بجوا يوا يعني محذوف دل عليه المذكور من تظنه سارقا ها اتاتي مفقول الأول سارقا مفقول الثاني أظن زيدا مفقول الأول إنها ثانية كي محذوف تقديره مي سارقا muna fahimta yi. to haka kuma maf'ulan guda biyu su ma in dalla ma dalil kana ya cire su atazunnu zaidan sariqan na'am azunnu ba maf'ul al-awwal ba tayin li'annahu dalla ma dalil muna fahimta yi. to shine malin ke cewa wala tujiz huna bila dalili a wannan wuri karka yadda ka inganta karka yadda ka halatta in ba da ta samu wani dalili ba suquta maf'ulaini sarayarwa ko sharewa ko fadar da maf'ulai guda biyu au maf'uli ko guda ɗaya. in babu dalili kake wannan aiki muna fahimta aiki. mawaki na cewa bi ayyi kitabin an bi ayyati sunnatin tara hubbahum aran alayya wa tahsabu بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم هذا مفعول الأول آرا علي آرا المفعول الثاني وتحسبه سيدا كذا كذا أنا يشار مفعول الأول يشار مفعول الثاني يعني آه بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم آرا علي وتحسب حبهم آرا علي سيشار قدابيهم صبر أنا سامو دليل muna fahimta ai haka baitin da na ambato walaqad nazalti fala tadhunni ghayrahu minni بمنزلة المحب المكرم غيره مفعول الأول ومفعول الثاني محذوف دل عليه سياق الكلام فلا تظني غيره واقعا أو كائنا أو حاصلا أو مستقرا مني بمنزلة المحب المكرم أشيك أنا أنسى دليل أنا إيه شارع مفعول الأول كوما أشار مفعولا مجرد muna fahimta to yadda ta zunnu take aiki yadda ta zunnu take aiki alƙaul ƙaul yana iya aikin irin na ta zunnu ta zunnu shine kuma mun ce eh, tana yi ma mafule guda biyu nasu ko to haka ta ƙolu amma alƙaulu yana aiki irin aikin ta zunnu da sharɗa guda hudu sharaɗi na farko ya kasance mudari ba qala ba ba qila ba ba qultu ba ba qulna ba misali kaman ya qulu mudari ne ko a qulu mudari'in ma shi kuma a cikin mudari'in ya kasance mukhatab shi kaga a qulu ya fita ya qulu ya fita na qulu ya fita sai dai ta qulu ta qulu mudari'i ne sannan kuma mukhatab ina ta shiga ciki mukhatab yashmalu mudhakkar wal muannas muna fahimta shar'i uku ya kasance istifhami ya gabace shi shar'i na hudu ya kasance ba a raba ba tsakanin shi da maf'ulansa sai dai in ko da zarf ne ko jar wal majrur to a wannan hali dama yutawassa'u fihima ma la yutawassa'u fi ghairihima muna fahimta sharta guda hudu ya kasance mudari mudari din ya kasance mukhatab mukhatab din ya kasance masbuqun bil istifham istifham ya gabace sa baya ga haka ya kasance ba a raba ba tsakaninsa da makulansa kamar misalin ce ataqulu zaidan jalisan an ka duba na shari'a sun cika ataqulu ga istifham yazo taqulu mudari'i ne sannan mukhatab muna fahimta zaidan jalisan gashi ba a raba ba tsakaninsa da mafulansa shar'a sun cika to in ba haka ba bai halatta ba amma ko da shar'an ma sun cika babu laifi ka yi wa sunayen nan guda biyu rufa alal hikaya misali kamar ka ce a taƙulu zaidun jalisun muna fahimta ai don haka zai sai kasance maf'ul mubtada jalisun khabar mubtada sai ka ce wal jumlatu ismiyya fi mahalli nasbin maf'ulun ala hikaya ko kuma ka ce a'a fi mahalli nasbin maqulul qawl duk dai kusan larabci ɗaya ne ma'anarsa abu ɗaya yadda aka hakaito haka kai ma ka hakaito shine maqulul qawl ataqulu zaidun jalisun mubtada khabar wal jumlatu ismiyya fi mahalli nasbin maqulul qawl ko kuma marfu'un ala hikaya yadda aka hakaito kai ma haka ka kaito muna fahimta to idan aka raba su da zarf ko da ja wal majrur ko kuma aka raba tsakaninsa da shi fi'ilin taƙulu ɗin duka ya halatta misali kamar ce a atazunnu ko kuma a zai zaidan jalisan mun ce misali na kunga yayi daidai to idan ka kawo zarf ka raba har yanzu zai iya aiki a fiddari ta ƙulu zaidan jalisan kaga muraba ga fiddari ya zo tsakanin shi da istifam amma bai hana cin aiki ba a indaka ta ƙulu zaidan jalisan ga zaf ya zo a jalisan ta ƙulu zaidan kaga yani jalisan musa maƙulul awwal ya gabato sannan muka samu fi'ilin ya raba tsakanin maf'ulul awwal da maf'ulul tani wannan ya halatta a zaidan taqulu jalisan kamar da iya cewa a juhalan taqulu bani lu'ayyin la'amru abika am mutajahilina a juhalan taqulu bani lu'ayyin كذا جهالا مفعول الأول shine تقول شين فعل المضارع وفاعله anta. bani shine maf'ulun bihi mansubun bil ya wa huwa mudaf lu'ayy mudaf ilayh kun ga an same shi haka kuma nafsul kalam mawaki na cewa mata taqulu al-qulu sarra mata taqulu al-qulu sa kaga ga mata istifa ya gabata taqulu mudari'i ne lil muqatab sannan ba a raba tsakaninsa da mafulansa ba القلص مفعول الأول الرواسمة مفعول الثاني يحملنا قاسما وأم قاسم أو رواية يدنينا قاسما وأم قاسم muna fahimta magana malamai don wani zubin zaka ga misali ga kauli ya zo amma sunan da ke biye da shi ba wani abu da ya canza ana lura da wannan ga kaulin ya zo amma kuma ga sunan da ke bayansa din bai canza ba ya zo da rufansa to ko dai ka ce da shi mansubun alal hikaya ko fi mahalli nazbi maqulul qawl ko kuma in ya tattara sharɗan nan kai mashi nasba ala asasi annahu maf'ulul awwal wal maf'ul thani na'am na'am na'am na'am مرفوع على الحكاية هكذا إيه في محل والجملة الاسمية fi محل نصب مرفوع على الحكاية أما شرفع كهكاية هكني <laughs> منافع انت أي نعم الجملة الاسمية في محل نصب مقول القول إيه، والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول نعم ما لا يبين ده نعم نعم نعم على المرفوع بضمة الظاهر في محل النسب آه من من أحدث في أمرنا هذا <laughs> ما ليس منه فهو رد كريم يعني في محل نصب مقول القول إيه كوكما نعم مقول القول مقول القول ah maqulul qawl ba muqawwal ba maqulul qawl eh shine ake cewa ba muqawwal ba eh na eh eh eh ma'anarsa kenan yani yadda aka rawaito kai ma ka rawaito ka gane ai amma galibi ana ce maqulul qaul ka gane in ya kasance ba a wannan wuri ba yani idan bai tattara wannan sharɗa ba kamar ce qultu zaidun jalisun kaga bai cika sharɗa ba sai ce wal jumlatul ismiyya fi mahalli nazbin maqulul qaul qultu zaidun jalisun kaga bai tattara shar'an da muke bayani ba to da haka sai mu ce wal jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin maqulul qawl amma idan ya tattara sharuɗan da muke magana ya zanto kuma kai masa rufa to sai ka ce wal jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin maqulun bihi أتقول زيد جالس كاغاني يا وذاك والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به haka to yau sai ga canji ka zamu <laughs> ka gane ai saboda akwai abin da yake an kawo maka shi da yawa mm. Allah abin da ake so a gane ba za a fahimta ba to amma aka baka ɗaya kana nan da shi to tun da ya zauna nan gaba sai a canza maka wani na. <laughs> zai shiga zai shiga ciki bal aksaruhum la yaqilu zai shiga ciki na'am na'am cewa na'am eh haka eh eh qultu zaidun jalisun ba na na shine nace in bai cika sharadi ba sai ka ce da shi maqulul qaul ka hakaito shi yadda yazo qultu zaidun jalisun ka fahimta qultu ai ba da muka kawo bani. zaidun zaka ce mubtada jalisun kabar mubtada wal jumlatu ismiyya fi mahalli nasbin maqulul qawl yadda aka hakaito kai ma haka ka shi da ka kammala idan ya cika sharadi ya zanto maimakon ka mashi nasba sai ka mashi rufa kamar ka ce ataqulu zaidun jalisun sai ka ce wal jumlatu ismiyya fi mahalli nasbin dukkanin ta bihi ba maqulul qawl ba babu hikaya yani wannan shine rajih amma akwai wanda suke yin hikayan kuma oh, eh, a haka amma an kai haka din shine rajih abin da yafi shahara <laughs> na'am na'am na'am dama haka ya kamata eh tunda ai da ba ta shafe shi bane eh ta kula ba ba bane naji jerin da ai ina goyi sun mutara khabar ne a na'am eh haka za a ce da shi saboda ya kamata ce kultu zaidan jalisan amma ba shi da karfin da zai yi wannan aikin na zonna rashin karfinsa shi sa ka ce da shi maqulul kawo kakan kawo hikayar da kai kake ba da labari ko wacce aka bayar kai ka kai na na zo kirani na dukkan su da za su mutu haka ya kamata haka ya kamata to amma da yake shi bai da karfin aiki irin na sunna zai tafi kawai da marfu'in sa don haka sai ka ce maqulul qawl <laughs> na eh kwarai da gaske amma in ya cika sharaɗan da muke nema ba kai mishi nasiban ba sai mu ce maf'ulun bihi in bai cika sharɗan da muke nema ba sai ka ce shi makulul qaw eh na ba za ka ce haka ba akwai wanda suke faɗi amma marjo abu ne da ake galaba a kansa <laughs> saboda ba aikinta bane ta mafule guda biyu nasu ba <laughs> ka gane na ma haka ya kamata Eh, ba za a ce maf'ulul awwal wa ba a ai saboda shi ya hauro wurin da ba nasa bane kazanton ya hauro ba za a bashi priority irin wanda aka ba zanna ba zaidun jalisun yare da masifa wannan ai ma'arifa ne wannan na kira ne ba zai zama sifa ba ai zaidu ma'arifa ne saboda alam min anwa'il ma'arif jalis kuma na kira ne kuma sharatin sifa guda hudu al-i'rab al-ifrat at-tadhkir sannan kuma at-tankif sharatin take nan guda hudu nan kuma bai cika ba ka gani khabar ne <laughs> na'am idan ya zama na bai cika sharɗan mu ba maƙudur ƙaul shine hikayan ai ne hikayen <laughs> na'am eh. yawa mudaris ɗin mai mawkif ɗinsa mudaf ne to ya kamata ka ce yaya abi humaida ya kasance badal min al-mudarif amma sai kace abu humaida marfu'un ala al-hikaya yadda kowa ke faɗi can wurin ku can farko ai da rubuta shaykh ko kullatu shaykh ne abubakar al-hikaya ya <laughs> gane ya kamata zama abi yawa to shine ake ce marfu <laughs> mala gane to malam ke cewa wa ka tazunnu misalin yadda tazunnu take aiki ija'al taqulu ka sanya taqulu haka bi ma'ana ya kasance mudari'i ya kasance muqatab amma in wali mustafhaman bihi in yazo bayan istifhami walam yanfasili ba raba ba sharda nawa kenan bi ghairi zarfin ba raba shi da abin da ba zarf ba auka zarfin ko kuma abin da ya kama da zarf shine mai jarar majro aw amal ko kuma ba a raba shi da aikin ba ajalisan taqulu zaidan kaga amal fi'l din ne shine muka raba su kuma mu ce ataqulu zaidan jalisan sai muka raba maf'ulul awwal tani da nafsul fi'l din sai muka ce a zaidan taqulu jalisan shine aw amal in aka yi haka aka raba shi da fi'ilinsa zai iya aiki ya inganta muna fahimta wa in bi ba'di zi idan da wasu daga cikin waɗannan ne fasalta karaba yuhtamal ana iya ɗaukan aikinsa in bi ba'di hadhihi al-af'al ko hadhihi al-madhkur al-madhkurat fasalta yuhtamal ana iya ɗauka muna fahimta to ina ƙarshen darasin kenan insha Allah <laughs> na'am sai bilin tambayoyi ko da ke ai to to alhamdulillah يا يا يا يا ينفصل أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

حمد الثاني حمد الأول صفة ne مفروض haka ya kamata ya zama kuskure ne tunda ya cika sharaɗin da ya kamata ya zanto sifa sai kuma kama da labari da shi ya cika sharaɗin da ya kamata ya zama sifa sai kai kama da labari ka gane ina ne ina na ce ta shiga ciki za ta shiga makulul kaw amri ne <laughs> shi ne muka ce in ya saba mu mu ya zama makulul kaw in ya biyo mu bai zo da nasma ba to maf'ulun bihi kenan in kuma ya zo da nasban da muke bukata to maf'ulul awwal latani عشان ضميره خرطوم هنا مثلا مبني على سؤال في محل الاسم قل هو قل المحول زي زي مبتدا دي هو الله احد هو مبتدا لما بقول سان كيكا قل بفعل امر ما وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مفعول مبتدا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هو ايه مبني على الفتح في محل رفع مبتدا قل هو الله خبر الاول الصمت خبر الثاني ضمير اخبره باثنين او باكثر عن واحد كهم صراط شعراء ya inganta sai ka ce wal jumlatu lismiyya fi mahalli nasbin maqulul qawl ne gaske eh, kuma ka so ka ce huwa Allahu ahad mubtada al-awwal mubtada al-thani khabar li mubtada al-thani wal jumlatu al-ismiyya min fi mahalli raf'in khabar li mubtada gaba fi mahalli nasbin <laughs> a ba zai zama ba <laughs> ba zai zama ba eh ba mu ka san mamu da makari sosai <laughs> shi ka ce ji abu kawo maful <laughs> maqulul qawl na'am na yani yaushe zaka ce taguwoyi za su ɗauki ƙasim da kuma mahaifiyarsa yani tsofaffin taguwoyi taguwa yaushe za ka ce za su ɗauki qasim da kuma eh, mahaifiyar qasim ko kuma za su kusanto da qasim a wata riwayar da kuma mahaifiyar qasim